ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان حييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله barka da take haduwanmu a wannan masallaci mai albarka masjidu tasahil aqida nan abuwan tikwa lokacin mai dubai yau Ah, tara ga wata ramadan na shekara ainihin dubu da dari da arba'in wanda ya yi daidai da ainihin goma sha ga watan biyar ta shekara ainihin dubu biyu da goma sha tara wanda mun saba mugan gabatar da tafsiri na wata ramadan kullum a yanci a cikin wannan masallaci da muka ambata kafin mu shiga tafsi akwai tambayoyi guda uku waɗanda mutane suka kawo wanda kuwa yana ga tambayoyin za su wuce uku amma yana ga tambayar mutum uku ne kafin wannan muna ainihin mahaba da zuwa ya da aka kawo na wannan masallaci mai albarka agaji ta wannan kungiya mai albarka ta jama'atul zarafin bidiyar kamata sunna waɗanda dama kowace shakara sun saba al'adance sukan mana ziya, mana mahaba da zuwa kafin mu shiga cikin tambayoyin tambaya ta farko a nan shi yake cewa malam assalamu alaikum shin yana da kyau mutum ya raga hannu ya yi addu'a a lokacin da ake buɗe baki kuma shin yin tarawiyya a gida da masallaci wanne ya fi lada wannan kenan shi mai tambayan nan yana da tambayoyinsa guda biyu Abin da yake a nan shi mai azumi ana bukatan ya yi addu'a a duk lokaci mai azumi ana bukatan ya yi addu'a kuma hakanan ana bukatan ya yi addu'a a lokacin da zai zo da baki ba cewa lalle mai azumi ya yi addu'a lokacin bude baki kadai ko yaushe yanzu haka makai addu'a matukar kana da azumi a bakinka saboda hadisi ya inganta masu sallallahu ta'ala yi wa sallam ya ce ta addu’a yi guda uku mustajabat ne akwai da'watul musafir akwai da'watul sa'im akwai da'watul mazlum da aka ce da'watul sa'im to inda yi. da kuma ma jami'ul awqat din ma ana bukatan yayi addu'a shi wanda yake da azumi ana bukatan kai addu'a Allah zai ansa addu'a ka wannan kenan magana yin tarawih a gida yafi ko kuma a masallaci yafi jumhurin malamai sun tafi ne akan kai a masallaci yafi kuma hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya tabbatar da hakan ya nuna cewa in dai har da zaka samu kai ko da raka biyu kafin nan ka yi sallan tarawihi tare da imam hatta yansayu za a rubuta ma wannan daren gaba da kamar ka yi kiyamun laifi duk da tarawihi da ake yi a masallaci tare da imam ai ba a wuce rabin awa galibi ba. amma in ji tare da imam kai wannan rabin awa lada na daren gaba da za a rubuta ba. wannan shine maza na jumhurin malamai amma a cikin maza na malikiya suna ga kai a gida fi. wanda kuma a hanafiya yin bambanta ba akwai abu yusuf tattare da su a cikin wannan sun nuna cewa yi a gida kai kadai zai bi bisa ga sharadin da suka ambata ya zanto kada a yi na masajid a ce masallatai ya ba a yi Indiya masallatan wasu suna yi kai a gida din fi, sannan kuma ka tabbata kana da karfi da ƙwarin gwiwan da za ka iya tashi ka yi a gida in aka samu wannan sharadin ka yi a gida ya fi wannan shi ne abinda su suka faɗa amma bisa ga hadisi da muka ambata na farkon nan ka yi tarawihi a masallaci in son samu ne ya fi wannan shi ne allahu wannan ya ce wai idan kana saho in lokaci ya yi kana iya gara minti goma ko goma sha <laughs> ba zai yi ba abinda hadisi da su malaman suka ce in kana cin abinci ne gashi yanzu sai aka kira a salatu ka kara zaka tashi amma ba wai musamman zaka kara har minti goma minti goma wasa ne an gane a hakan ba zai yi ba kana dai cin abincin ka tsohon noma daya biyu aka kira a salatu ka kara za loman ka biyu ka tashi shi ake magana amma maganan har ma ka zo na wai har kusan minti goma sha wannan ya mawarki kenan shi wannan ya rubuta tambayoyi masu yawa amma yana bukatar a yi bayani dalla-dalla bambanci tsakanin haiba da riba da tsawon a maganan riba ai a bace wacce take ainihin sananna riba ko riban nasiya wanda ake a jahiliya shi abu ne wanda yake yanzu kai ne kudin ruwa mutum ya yi ta ce. ka cewa wannan wayar yanzu haka ana sai da ta dubu ashirin amma sai ka ba da ita a matsayin bashi ka ce ba a nan da sati daya ko wata daya shi kenan na baka a kan matsayin dubu ashirin in lokaci ya baka kawo min dubu ashirin din nan ba ma kowane kwana daya za a kawo dubu goma goma sai ka ga wannan bashin dubu ashirin in ba samu ba ma aka samu akasi ba a samu an biya wannan dubu ashirin din ba har zai kai ma ya zanto dubu ɗari dubu haka zai je wanda kuma galibi bankuna irin wannan riban ne suke yi wanda hatta a yanzu da ake magana za ka ga cewa wani zai je kai takardun gidansa mota wane ne wani asir da ya mallaka ya je ba wa banki ya dau bashin miliyan uku hudu biyar kuma a karshe ba zai iya ya biya wannan bashin nan ba kuma duk da wanda yake akwai bankuna suna kara masa interest zai yi ta tafiya zai yi ta tafiya haka za a yi ta tafiya karshe kai kuma sai a samu wasu kamfani waɗanda su cin riba ne aikinsu sai zo su tambaye kamfani kuna da wani intanet da kuke bi wani bashi eh muna da nawa ne mutumin ai ya ba mu mun bashi bashi ne na miliyan biyar akwai abin da ya ajiye kudin kaddan zafili kaza ko gida a abuja na miliyan na wannan takardun na ainihin miliyan goma ne muka samu amma yanzu intanet ya zama nawa daga miliyan biyar yanzu ya zama miliyan talatin ta sai su ce to mu za mu baku miliyan goma sha biyar a sai da mana wannan bashin kuma banki ya sake sai da wayan can kamfanin su wayan can kamfanin sai su ke bin intanetin a ah, miliyan nawa za su gando su za su biyo kadu su sake karban wannan an gane to wannan ba yi da alaka da wani riba riba ka yi kasuwanci da mutum na siya wannan abin a matsayin dubu goma amma kayan hajar ce ta kasuwa duk wanda yake da ayya zai siya shi nan na ajiye ko dubu ɗari a abin na siya a dubu goma ko a dubu ɗari in siya amma gaskiya ake bukata albayya ni bil khiyari ma lan yatafaqa fa in sadaqa wa bayyana burika bai bayni ba fa in kaza ba wa kata ma mu iqad ba ga dubai ba wanda ana bukata akwai ribar fadl wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayi magana bana hadisai wanda duk yana nan inda har ma zaka ga cewa kaida guda da idan hadal jinsan ma ziyada shi shinkafa kwano daya kwano daya mu canji mu ba wa juna wannan shi ne amma ba yadda za a yi kawai shi shikenan ni in baka shinkafa ayo banki ko ayo jigwa uku hudu kai ka bani dan goce kwano daya ka ce ina ka ci ne ba zai yi ba wannan dadin zai zanta shi ma ba ne wannan shi ne mai da talabar jinsan shi ne halatta tafadul kenan ya halatta wannan shi ne abinda ake da aka yi su kuma irin wannan abubuwa karatu ake yi a kowa cikin kitabun buyu za a sani babi ne mai zama kansa shi ma a hakan yake tambaya na biyu ɗin shi yake zuwa malam waya matsayin na musulmi idan zan bude asusu ajiya a banki shin wanne asusu ne ya kamata a bude saving ne ko account account account to kaga wannan abinda ni na sani duk da cewa aikin banki ko ta'amuli da banki ba ba ni da ainihin sani cikakke ban gogo kan wannan hakan aikin banki ba amma abinda na sani a yi account shine a nan ne ake kara interest din chance din kusan kai din ba za a caje ka to ka gani wannan ka inda kai za a caje ka amma aiki an caje ka lala huwa la alai ko rabu da shi amma sabin da za a yi ta kara ma ainihin wannan ka guji wannan Allahu a'lam sannan kuma tambayarsa ta kusa da karshe mana yake cewa idan mutum son zuciya ya biyaye shi har ya kusanci iyalinsa da rana a cikin wata ramadan shin shi kadai ne zai yi azumi azumin kafa ko kuma har da matarsa ko kuma idan shi kadai ne zai yi kafa azumin abin da ne 160 da zai yi shi kadai <laughs> wannan yana tausaya matarsa ba shi yana zo a bashi ba dama ma shi ya yi hada makafara ta matarsa jimhurin malamai abinda suka tafi idan mutum ya sadu da iyalinsa a cikin ramadan kuma a ce ba da daddare ba lokaci yana da azumi jimhurin na malamai abinda su suka tafi shi ne. abinda su suka ce gaskiya magana kafara ita mata ma za ta yi kafara kai ma za ka yi ba maganan kai ka je ka yi dari da sitini ta ta huta dukkan ku ne za ku yi abinda jimborin malamai suka tafi a kan wani amma maza na shafe iya ina ga wannan shine bayani a cikin littafin da ake jingina masa a kitabul um a cikin maya akwai bayani cewa kai kadai ne za ka yi kafaranka ka zauna ka yi sittin ka yi zaman ka in za ka iya in za ka iya in tar da bawa to in za ka iya azumi sittin ko a daidai a ko kuma ciyar da miskinai sittin wannan kafaran a kanka ne kai kare suka ci ai shi wanda ya zo ya ce annabi halaktu na halaka ai shi ma da aka tambaye shi shi kadai ne hukuncin annabi ya bawa bai ba a mace sunan matan ba saboda haka zaka ce to kai kadai ne zaka yi ba abin da ya shafi mata saboda haka in ta dauko kwalliya haka in jaye ka a gida to ko <laughs> oho ita ba abin da ya shafi ta da a wannan mazhab din <laughs> to su a hakan suka tafi a wannan mazhab hatta ma ana nuna musu cewa yaya za ku ce ita ba za ta yi kafa ba namijin ne kadai zai yi kafa. a yanzu yin maganan hajji ne namiji kaɗai za a yi wa haddi matar ba za a yi mata haddi ba eh. a nan ma zuba ci ɗaya a daina gwada tsakanin haddi da kafa suka ci abubuwa ne daban-daban domin a kafa shi a haddin da ake maganan ma ai akwai bambanci tsakanin kuyanga da ko bawa da ainihin wanda yake da yanci da wanda yake bawa ai akwai bambanci ko sannan ma kuma ah, magidanci da saurayi wanda bai taba yin aure ba akwai hukunci a haddin ma akwai bambanci tunda ana zamu bambance bambance a cikin haddin bai dace a gwada da ainihin kafara ba wannan su ne abinda su yin shafiyan suke cewa amma Allahu azam da matar da ta yi kai kai wannan ne abin da hankali zai yi fikar ba kuma shi ne hankali zai dan kwanta tattare da wannan tambayansa ta karshe yake cewa malam na saki mata na amma akwai haihuwa a tsakaninmu da ita na ce ta bani yawon da ke tsakaninmu ai zan yi ce domin ina da wata mata amma ita da iyayenta suka ce ba za su bani ba me ya kamata na yi a mahanga ta addinin musulunci gane tunda na ji dadi da kana cewa me ya kamata za ka yi a mahanga ta addinin musulunci ka haƙura ka zauna ka haƙura ka zauna wannan shi ne kawai hukuncin domin asali abin da ya shafi khabana na farko tukunna ma yawon da yake karami da yake shan nono ko bai wuce shekara shida biyar kayan da dama ko a hadisance ba wanda yake ja a hannun uwara zai zauna wannan shi ne kuma makoda maza ban mu ta malikiya ta kafan nan da muke bi har mazafin yaro ya balaga nan fa hannun uwa a nan ne za ta zauna kadana haƙƙi ne ta uwa kai abin da ya kamata ka yi ka ka nemi makaranta ga jaka ka sa su ka biya school fees ka kai mata kudin abincin yaranka kowanne wata da kudin kayakinsu in ba su da lafiya ka jaka ka yi musu magani wannan shi ne kawai abinda amma maganar yaran nan ina za su zauna ina za su kwanta ina za su tashi wa ya kamata ya yi musu wanka wa ya kamata ya nuna in yan mata ne wa ya kamata ya nuna musu yadda za su dafa abinci tare da uwar za su zauna lokacin da uwa idan ta yi aure shi kenan hakkinta kuma ita ma babu hakkinta ya baɗi sannan kuma kadana zai koma in tana da uwa kakar kenan in ma ita ma ba wani ba ya sha'awa ba a nan za su je za su zauna wanda kuma ta ma fada ce a cikin doka hukama ya fada wa sarfuha ila an na al na li'annahunna fil umuri ashaku wa sarfuha ila an-nisa'i al-yaqu inda tunku dai a bawa dangin mata wannan shi ya fi dacewa an na li'annahunna fil umuri ashaku domin su sun fi tausayi yanzu kana magana mai kana da wata mata yaya za a kwashi ɗayan wata mata ka je ka ba wa matanka ba za ta yi su kamar yadda ita ta haife su za ta gallaza musu azaba kai da kana yi ne a kasuwa yau za ta ya musu saboda haka kuma ko da ma ba san manyan kaje kotu ba za ka ci nasara a kan wannan saboda haka sai ka haƙura kai zanto kana da wayo wayan shi ne kada ka ware a ce yaran naka baka ba su abinci baka ba su sha kudin magani baka kai musu baka sa su makaranta ba duk gidan matan da suke yin komai yaran na idan suka tayi ba za su tausaya ma ba amma muddin sun san cewa kai ne uba ko kayan sallah in ba je ba ba za a samu ba a gidan sun sani ko a ce na kake yaran nan suna girmama ka sun san cewa suna da uba a wani waje <laughs> ina fata ana ganewa ta wannan shi ne iya abinda za mu ansa na malam ka zake maimaita mana amana rasul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله سبحانه وتعالى أن يتي آمن manzo منظور يعني imani bi ma unzila ilayhi da abinda aka sauka masa min rabbihi daga ubangijinsa wal mu'minuna mu'minai su ma sun yi imani anan sai ya zanto a rasulu anan zai zanto fa'il ne na amana sai ya zanto wal na shi ban ma'tuf ne na akan rasul din kenan wannan babu wasu kuma da suka zo suka ce a ah, wal na anan mubtada kullun anan shi ban mubtada athani kenan sai zanto amana billahi wa malaikatihi khabar ne na al mubtada athani din kenan da da al mubtada athani da khabar din sa za su zanto khabar ne wannan jumla na al mubtada al awwal wasu haka suka ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun kowannen su tanwinul iwan ne kullu wahid minhum kowanne ɗaya daga cikin su amana billahi ya imani da Allah wa malaikatihi da malaikunsa wa kutubihi wa rusulihi da littattafansa da manzanninsa anan suka ce la nufaiku akwai wani abin da aka shafe yaquluna la nufaiku baina ahadin akwai maganan yaquluna anan wanda aka shafe kama yadda Allah yake cewa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum tibtum kaga anan wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab yaquluna salamun alaikum amma kaga maganan yaquluna ba ambata ba to anan ne zan to yaquluna la nufarriqu baina ahadin min rusul ba ma bambantawa tsakanin ko daya daga cikin manzanninsa wa suka ce sami ina wa fa'ana mun ji kuma mun bi ku fa’ana ga muna neman gaba ya ubangijinmu rabbana wa ilaykal masir la yukallifu sanin lawus a ha. Allah bashi daura wata rai sai abinda za ta iya ha ma kasabat wa alaiha ma kasabat nan kasabat da iktasabat kasaba ala ni fa'ala amma iktasabat ala ni ifta'ala zai zanto mazi ne bi ne hamza da ta'un wa'annan su ne harafi na ziyada a cikin wa alaiha muktasaba saboda duk wani fi'ili sulafi idan ya zanto mazid na biya fain yana da auzan guda biyar da zanto ko ifta'ala infa'ala if'alla tafa'ala tafa'ala akan wayannan wazin ne guda biyar ake kawo to anan sai suke cewa wasu suke cewa kazaba da iktazaba anan kazaba ya zanto na alheri kenan iktazaba shi ne ake amfani da shi a matsayin sha'ar kenan sai ya zanto laha ma ka sabat kowace rai zai tabbatar gare ta abinda ta aiwatar na alheri wa alaiya kuma a kanta za ta tabbata shi ne maktasabat abinda ta aiwatar na sha'ar kenan shi ne abinda wasu suka ainihin bambanta wasu suka ce babu wani bambanci tun da gashi na haka ce wala ta bukullu nafsin illa alaiha wa zuku ma kuntum tak Eh, taksibun ko to wayannan zaka ga cewa dukkanin su ga kasaba da ba ana amfani da su a matsayi daya amma ba wani bambanci to in babu bambanci me yasa aka bambanta wannan usulubin da Allah jalla ma kasabat wa alaiha maktasabat ba ce la ma kasabat wa alaiha mak ma kasabat ga ba iktasabat aka ce suka ce wannan kawai usulubi ne na ayi amfani da tafannin zaka ga zaukin zai fi fita kamar da Allah ya ce famahil kafirina amhilhum wawaidan famahil da amhil kaga ai duk kusan ma'ana daya suke bayarwa ko kamar haka anan wasu suka ce rabbana ya ubangijin mu la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangijin mu kada ka rike mu idan muka yi kuskure muka yi mantuwa ko muka yi kuskure rabbana wala tahmil alaina kada ainihin ka azamana isan wani nauyi wani kunci wanda yake kama hamalta wa alal ladina min qablina kamar yadda ka daura kan wadanda suka ainihin gabace mu anan haka suka yi wannan addu'a rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi abinda babu da ikon ka kada ka dawo mana wa'fu anna ka yafe mana waghfir lana ka gafarta mana warhamna ka ji kanmu ya Allah anta maulana kai ne ainihin majibincin lamarin mu kalmar maula daga waliya aka ɗauko shi an gane to daga nan mazdar zai zanto walaya a matsayin walaya ko wilaya a hakan yake zuwa wasu suka ce in aka ce walaya yakan zo da ma'anan alwali wanda yake shine alkogu wadunu yana bada wannan ma'ana yakan ba da ma'anan annusa yakan ba da ma'anan alhalif yana ba da duk waɗannan ma'anoni amma magana ta cewa wilaya wannan yana nuna al'imara kenan yana nuna na ainihin kamallake wani waje na mulki kenan alwilaya abinda yake ainihin badawa kenan to maula wannan mazar na mimi an kawo shi ala wazinin maf'al bi fathil ayin maf'al kuma duk tsakanin fa'ala da fa'ala yaf'ulu da fa'ala yaf'alu da fa'ala yaf'ilu gaba ɗayan su waɗannan in suka zanto mu'tallul lami to abinda ake sammani dama mazzarul mimi zai zo ne akan wazin na maf'al wannan shine ka'ida da aka ajiye yusabu minal al-fi'l al-thulathi maf'alu bi fathin idza bi lam ma'ana zamanin wa wa mazdarin akan wannan ma'ana take zuwa sai dai a nan abin da ya kamata in zaka yi tambaya akan maula abu guda ɗaya ne shine ganin cewa muka ce daga waliya aka ɗauko to shi kuma fi'ili <clears throat> sulafi in ya zanto mu'tallul fa'i bil wawi to zai zo a matsayin yaf'ilu kenan zai zo a matsayin yaf'ilu zai zo to anan in ya zanto makan <clears throat> in ya zanto makan ko kuma zaman in ake nufi abinda ake mani kai ban ma ala wazinin maf'il zai zo dole duk wani fi'ili mu'tallul fa'i bil wawi kamar wa'ada kamar wasafa kamar walada in za a kawo mazdar mimi ala wazinin maf'il ake kawowa shi ya za ga haka za a ce ma maulid walada yalidu kaga maulid haka za a ce wa'ada ya'idu maw'id qala maw'idukum yawmuz zina wa an yushara an-nasu zuha kaga ala wazni menene zai zo maf'il wannan wa wawiyyu fa'un wa wawiyyu fa'un sahha bil kasri mutlaqan la ba ghayri qayyin faj'alhu mawsiqa wa in umta bil ghayri sulati hadhihi faji bi maf'ulin ka mujra mutaqa wa ma ja'a bil lafzi ala ghayri hadhihi fadhalika abha bi sama'i mu'allaqa wannan shine ka'ida to anan kaga in muka dauki waliya wa'un da ke cikin wannan maula waliya wannan wa'un yana nuna ya kamata ya zo a matsayin maf'il amma ganin cewa waliya ƙarshen ya'un da mutallul lam shi kuma yana nema ya zanto a matsayin maf'al saboda haka mu'tal ya zanto mu'tallul lami nan ya fi ƙarfi mutallul fa'i bil wa'i bai da tasiri a nan bisa ga ka'idan sa saboda haka maula anan yake zuwa kuma maula akan yi amfani da shi a matsayin alwaliyu da almaula akan yi amfani da shi a matsayin ismul fa'il kuma akan yi amfani da shi a matsayin ismul maf'ul duk ana amfani da su ismul fa'il zaka ga almuwali kenan ismul maf'ul almuwala a dukkanin su akan yi ayi amfani da su a cikin wannan haka nan waliyu ma zai yi ayi amfani da shi kai ya zanto Allah waliyinka ne kuma shi Allah subhanahu ta'ala zai rike ka a matsayin waliyi a dukkanin an gane zalika bi anna Allah maula allazina wa anna al-kafirina la maula lahum kaza ya za annabi ce qulu Allahu maulana ce wala maula lakum shi ya za wa inna zalimina menene ya ce ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin Allah shi ne waliyin waɗanda ainihin suke ainihin jin tsoronsa waɗannan a hakan yake zo Allah da zina amanu Allah shi ne waliyi to waliyi da almura dukkanin su kusan ma'ana ɗaya suke bayarwa an gane shi ya za Allah ya ce ala inna auliya Allah kaga su din ne sun zanto auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba su da tsoro ba su da wata damuwa shi ya za sai Allah ya ce na amanu wa kanu yattaqun ba a ce wallazina amanu ba kar ma ka ce jumla ce biya. A nan da aka ce ala inna auliya Allah zai zanto auliya a anan isim ne na wannan inna inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu ko ya zanto na'ad ne na al a din ke an gane ala inna auliya Allah kuma su ne fa allazina amanu wa ya yattaqun ko kuma bayan kaga dama kamar da shi kamar ne na wani mubtada wanda yake mahzuf humul ladina kenan amanu kenan allazina amanu wa kanu yattaqun al'ade dukkanin su wadanda suka yi bani sun suna da takawa wadannan su ne waliyai na Allah subhanahu wa ta'ala huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir kaga wannan shi da anan mu'minai suka ce wa hamna anta maulana fansona alal qaumil kafirin wannan aya a jiya da muka ɗauko bayani akan lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ga Allah yake tabbata duk halittun da ke cikin sammai wa ma fil ard da kuma duk halittun da ke cikin ƙasa sai Allah ya ce wa in tubdu ma fi anfusikum inda za ku bayyana abin da ke cikin hanku ku ko da za ku boye yuhasibukum da Allah zai muku hisabi sai wannan ya yi sanani yanzu ba maganan hisabi akan aiki ba hisabin akan abin da ka boye a cikin zuciyar ga mako an gane to lalle wannan ya tada musu hankali Allah ya jaba yazbiru liman sha wa azima man sha. wallahu ala kulli shay'in qadir shi ya za zai muka ci a'a aya wasu suka ce aya ba ana tafsirin ayan ne akan bikitimani shahada tun daga banin wannan Allah ya ce wa man ma fa innahu alimun qalbu akan wasu ga a'a munafurci da kafirci da kafirai suke boyewa akan ake magana wasu suka ce wannan din ma taksis ne bila Tun da aya ce amma wasu suka ce wannan aya a shafe take waɗanda suka ce ayan nan an shafe su sun kafa hujja ne daga wannan hadisin da za mu karanta a gane cewa hadisi ne yana bayani akan cewa an shafe ta wannan hadisin wanda imam muslim ya waito shi daga abu radiyallahu anhu qala ce lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayin da ainihin ayoyin nan suka sauko ma manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ko wannan aya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir اشتد ذلك ala ashabi رسول الله صلى alaihi wa sallam. sai wannan ya zanto yayi sanani ga sahabban manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fa ta rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai suka je wajen manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Sun baraku ala rukab suka je suka zuba gwiwoyin su fa qalu suka ci ai rasulullah ya ma'aikin Allah kullibna min al-a'mali ma nufiq an kallafa mana an dawa mana ayyukan da muna iya mu yi as-salata wal jihada was siyama was sadaqa sallah jihadi azumi sadaka duk zamu iya gashi muna iya mu wa qad unzilat alai alhali fa yanzu an sauka maka hadhihi al-ayatu an sauka maka da wannan aya wala nutiquha ba za mu iya yin ta ba maganan abinda ka boye a ranka ma zai an maka hisabi wannan gaskiya ba za mu iya ba qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai manzon sai da amincin Allah shi tabbata a gare sa yace aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum kuna so ku faɗi abinda ma'abotan littafi waɗanda aka ba su littafi waɗanda suka gabace ku wani kitab guda biyun nan abinda suka faɗa shi kuma kuke so ku faɗa su me suka ce sami sami'ina wa asaina mun ji mun saba kuma abin da kuke zuwa ku faɗa kenan ban ya ce kyale kulu sami'na wa afana gufanaka rabbana wa ilaikal masir ku ce mun ji kuma mun bi muna neman gafara ya ubangijinmu ya ubangijinmu kuma gare ka dukkanin makoma ke tabbata qalu sai sahabbai suka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir falamma qara'a alqawm sahabbai da suka ji ta maimaita suka ta karanta wannan abun wa zallat biha alzinatuhum halcin suka saduda suka sallama ga wannan fa anzalallahu azza wa jalla ala isida bayan wannan aya sai Allah ya saukar da amanar rasulu amana rasulu manzo ya yi imani bima unzila ilaihi da abinda aka saukar masa min rabbihi daga wajen ubangijinsa wal mu'minuna haka nan dukkanin mu'minai sun yi imani kullun kowanne ɗayan su amana ya yi imani billahi da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufaqqu baina ahadin ba ma iya mu tsakanin ko ɗaya tsakanin manzanninsa wa qalu har suka ce sami ina mun ji wa afana mun bi gufanaka rabbana wa ilaykal masir falamma fa'alu zalik yayin da suka aikata hakan nasakha Allah ta'ala sai Allah ya shafe ta sai aka shafe wancan an samu sauki ko Allah ya shafe fa anzala Allah azza wa jalla la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah ya saukar cewa fa Allah baya dawa kowace rai sai abin da za ta iya a hakan ma kuma in aka samu wasu dalilan sai a soke ko a rage haka ake ta tafiya aka ce ma salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jam haka ne kai sallah aka ce kai alwala in baka samu ruwa ba me za ka yi kai ba to kun ga hakan yake kullum sauki yake a addinin musulunci to a nan Allah subhanahu ta'ala <clears throat> yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la ma zabar wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana qala na'am Allah yace eh hakan ne suna wannan addu'an Allah yace ya ansa ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم قال سنا عنك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم حتى الله يشهد duk wannan sauki da Allah ya ce ya haifa an gane to shi ya sa sai daga nan aka samu ainihin maganan malamai maganganun malamai akan wannan wajen cewa faɗin Allah subhanahu wa da Allah subhanahu wa a nan yake cewa rabbana kaga la tu'akhizna in nasina aw akhtana in muka manta ko idan muka yi kuskure to yaya za a yi shi shi an yi addu'a kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa e ya ansa wannan addu'a kenan wannan yana nunawa bisa kuskure kana tafiya bisa kuskure ka je kaiwa wani ta'addanci za ka biya ba kayan sa ba kenan ka ce bana na tu'akhizna fes na aw akhtana a ce tun da ban gani ba ba zan biya ba mai dalilin da ga rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana nasu sa'adi yake cewa wani wal khafa'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu na rahmanu lakin ba al islam yasbutul badal wa tafi ta'zimu anhu wazalal wal khafa'u wani ikrahu wan nisyanu kuskure da asa ka tilas an gane da mantuwa gudu nan rahmanu Allah ya soke wannan ba zai kama ka da laifi ba Ya ce lakin ma al iflami yasutul badal in ka je ka bata wani bisa kuskure amma za ka rama yasutul badal wayan tafi ta'timu anhu wadalan amin bawa ma ba ku anan akwai shi an gane kai ne Allah ya ba a ce da keken ka kana lallabawa ka je ka sake wani a bakon wani shi kenan yace ka biya ba za ka biya ba eh ba za ka ce ha bana la a akhidna in si na akhfana wannan ba zai zanto ba hujja ba maganan biya a nan da duniya za ka biya amma maganan laifi shine abin da Allah subhanahu wataala ya yafe ma amma in dai ana maganan laifi wannan an yafe maka laifi an yafe maka laifi maganar laifi an yafe ba amma ka biya din shine yace sata mu mabudu na rahmanu lakin ma al itlabi yazbutul badal wa yantafi ta'zimu anhu zalal akwai at-ta'zim wannan laifi za a koya tattare da kai amma ka biya akwai wannan biya to kuma wannan mashiya ba sai suke cewa wasu ayyukan akwai sabanin malamai zai sauka a kanka ko ba zai sauka a kanka ba saboda mantuwa wasu kaulan wahid zai sauka a kanka wasu kuma akwai sabani shi ya za yanzu mutumin da yake azumi ya manta ya ci ya sha mai hukuncinsa wanda ya manta ya sadu da iyalinsa mai hukuncinsa duk da cewa kuma ku gamsu baya wani zai manta ya ci ya sadu da iyalinsa in shi ya manta ita za ta manta gane amma malamai duk da haka sukan kawo yi irin farko a maza da nan ko a manta zai yi sabon mamaki ba ne to kun ga a nan ɗan ma wasu suna ga cewa ai kamar ci da sha ɗan ne wanda mannaziya ba aka yi ba wanda ya manta ya ce ya sha abinci kuma wa huwa sa'im alhali yana da azumi ai manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayhi wannan arziki ne da Allah ya tunkuɗa maza eh, ka zamu bonus yana gan a ce ma hakan wata gida ganganci da cewa ka manta ka ci to ba wani babban mamaki ba ne to amma a nan wasu ka ce ba na ba wasu suka ce ko in babu amma duk da mantuwa ne ya kaga ba da mafi yi ba ne a kan wani duk da mantuwa ne haka nan wajen shi wanda ya sadu da iyalin zamba bisa mantuwa shi ma akwai wannan zamani, da wasu ke ci a tun da mantuwa ne fata wanda ji a yi gaba da a akan mantuwa ba ne mutumin da ya sani amma alfijir ne ya zo ya riske ta shi ne amma wannan ana maganan mantuwa ne to waɗanda suna ma ɗaura wancan wasu wasu sa ka fara a kan wannan mantuwa ba amma wasu suka ce ko ka fara ma bawa shi ba dai mantuwa mantuwa mantuwa ce duk yadda zai zanto mantuwa ne a cikin waɗannan ayoyi wannan suwa ce da a ayoyi guda biyun nan duk wanda da daddare ya zo ya karanta waɗannan ayoyi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce za su sun wadatar da shi wani lokaci sun wadatar da shi ga kiyamun laili da daddare ka karanta wannan ayoyi guda biyu amana su ko da baka yi kiyamun laili ba tamkar yi kiyamun laili haka wani suka ce Wasu ga ce a sun wadace ka daga shani shaidanu da wasu abubuwa in kana bukatan kariya in ka zo ka karanta waɗannan ayoyi guda biyu sai ka kwanta in sha Allah ba wani mugun aljanin da zai biyo ta kanka ya zai dame ka a cikin baccinka in sha Allah to kuma ana fifita waɗannan ainihin ayoyi guda biyu nan tamkar tun kitab suke ana bukatar mutum ya haddace su ya karance su a matsayin wakiya ayoyi guda biyu nan suna da amfani akwai kariya tattare da waɗannan ayoyi guda biyu da za yi su kare kare ga shirin shekaru da safi da kambin baka da sauransu duk waɗannan ayoyi za su amfani ka a karantar da mata a karantar da kananan yara su haddace ta ayoyi ne da suke da amfani kuma gaskiyar magana ayoyin sun zo da sauki sosai ga Allah jalla yukallimu Allahu nafsan illa wusaha a cikin wannan galatu aqiduna inda sina ga au akhbana ga rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta wa ala alladhina min qablina wala tuhammilna ma la taqata lana bi akwai a cikin wannan ga kuma ayin yafiya da gafar da aka yi ta nema wa abu Allah, wa gfirlana wa hamna hakanan sannan ga jinjina wa Allah na cewa shi ne abun bauta shi ne mai kawo mana dauki ne mai kare mu shine ma'anan ta maulana sannan kuma ga kariya da nasarar da muka nema a wajen Allah fansona alal kawai kafirin malan karanta musu daga da zuwa aya ta farko ko zuwa aya ta hudu ne zuwa huwal azizul hakim a cikin ali imran sai mu fatiya gobe in mun zo mu za mu soma daga alif da sai mu ji abin da Allah ya faɗa cikin wannan bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu la إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا نعم وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلق الميعاد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك insha Allah gobe idan muka zo za mu sake maimaita wannan ayoyin kai mu fassara su assalamu alaikum wa rahmatullah